بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو <clears throat> ينظر لك مقنا من هو تو أشلين آه، da hudu ne ga watan jumada asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara 2021 inda muke gabatar da karatu ya kamata tuntuni mu fara karatu so mutane sun san cewa na yi karatu a shafin sarki zaki wajen kusan awa uku kuma dama ban samu na zauna bai wani uzuri ya dan fitar da ni wajen kaduna da aka tare da nasan mutane za su yi ta jira muka ga ka bari mu duba menene hadisul yau abinda aka fi tattaunawa da kuma cece ku ce a kansa na san ɗaya daga cikin abin da ya zama wato abin da ake ta cece ku ce a kansa yanzu akwai matsalan shi wato a abdul jabbar <clears throat> wajen wasu na ganin cewa ya kamata a ce an zauna da shi wanda mu ma muna goyon bayan hakan ya kamata a ce an zauna da shi haka din. amma mutane kasu manta sunnar Allah a doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ƙur'ani a suratul hajji ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana kariya ga waɗanda suke masu imani ne dan haka gwargwadon imaninka da ka da Allah da yadda ka ba addinin Allah gudunmawa gwargwadon irin yadda Allah maɗaukakin sarki zai kare mutuncinka ko bayan ka koma zuwa ga Allah ɗin. Wanda na tabbatar da cewa duk wani mutumin kirki zai yadda zai aminta zai gasgata ni. Wannan al'ummar babu wanda ya ba addinin nan gudunmawa kamar yadda ɗaliban manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam suka ba wannan addini gudunmawa idan ka cire annabin. Allah yana da iko da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi shi kadai ko ba kowa ya taimake shi amma Allah sai bai yi haka ba sai ya sanya cewa addinin ba zai tafi ba sai an ruwaito a tarihi sai da gudunmawan Abubakar sai da gudunmawan Umar sai da kuma gudunmawan Usman da kuma gudunmawar <coughs> Sayyidina Ali da haka zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nabi sai ce hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minina da haka zamu ga Allah da ya tashi da yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi sai yake cewa wa kafa billahi shahida sai ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi sallam wanda ayar da ta biyo baya Allah ya nuna cewa daukakar addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata ne ta hanyar wato Allah ya amfani da annabin da kuma sahabban shi yasa yace zalika masalihun fit taurati wa masalihun fil injili sai yace kazar in akhraja shat'ahu fa'azarahu da fastawa ala suqihi yu'jibu zurraa wannan shukar da aka yi wacce take birge wanda ya shuka ta shine Allah subhanahu wata'ala kuma yayi wannan shukar ne dan ya fusata duk wani kafiri da ina da don mutumin da Allah ya zabe shi da kin sahabban annabi da ƙoƙarin cewa sai ya ga ya zubar da mutuncinsu ya ruguza su to lallai kan na ga wanda Allah zai ruguza kuwa da kai da su Allah ka ji dan balaraban mutanen yamma Shehu Abdullahi Gwandu gashi cikin tazyinul warqat a farko farko inda yake yabawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu على خير الوراء صلوات ربي شفيء الخلق إذ هالت أبولو شفيء الخلق إذ هالت أبولو على خير الوراء صلوات ربي شفيء الخلق إذ هالت أبولو وأصحاب الله والآل ترا بهار الجود غيرهم دهول رجال الله أنصار الرسول هو الدرقام ثم هم شبول وموقع رؤوس الكفر قطعا بأسياف تقول لها نصولو سهام مرهفات نافذات تؤيدهم وتحتهم خيول أمامهم رياح, رياح النصر شهرا ذوابلهم تذل الهاول بيمنهم نزلنا في أمان وذل لا تطهوي له ذلول جنينا فيه ما ضمنا شربنا شرابا لا تساويه أصول فشكر الله منحتم علينا جميعا نحن من لهم أقول الله كجكن شعب الله ونقول كديبا abin da yake faɗa akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bihamdillahi abda'u ina fara ma duk abin da ƙulu zan faɗe shi ne farko ina farawa bihamdillahi da gode ma Allah ne ala amin akan ni'imomi wacce la tazulu ba za ta gushe ba wacce Allah ya alaina akan mu shi abdullahi gwanda yake cewa salawatu rabbi salatocin ubangiji na su tabbata ala khairil wara akan mafi alherin talakai shafi'il khalqi wanda zai ce ta halittu da izinin Allah iz halat hubulu lokacin da musibu na alkiyama suka firgita kuwa da kuwa sai ya ce wa ashabin lahu da sahabban wannan annabin wal ali da iyalan gidansa sahabban akwai wasu banda wasu akwai wasu munafikai ko wasu kai yadda da su banda wasu shehu abdullahi sai ce yana turran ka baki ɗayansu wanda shi kuma ya faɗa yake cewa wai idan mutum ya zo wai bai yadda sahabban manzan Allah dukkan sa'adilai ba ne ta shi ne Abdullahi ya ce wa asahabin lahu da sahabban annabi wal ali da iyalan gidan annabi turra dukkansu sai ce biharul judi su ne teku na kyauta ghairuhum wani wanda ba su ba duhulu ɗan ƙaramin tafki ne sai ya ce rijalullahi mazaje na Allah ansarar rasul wanda suka taimaki annabi Muhammad sai ya ce huwa dirgamu shi annabi shine babban zakin sun humu shubulu sannan sahabbai sune ne ƙananan ‘ya'yan zakoki an san ko dama in aka ce ga babban zaki ga matasan zakoki dama da hagu an kosan duk inda fitina ta taso to nan da zakokin da ke dama da hagu su suke tsarewa tsayawa su kare maka fitina sai ya ce homo su ne wa'inda katsa uru usal kufri suka yanke kawo kan kafari an yankewa bi asiyafin da wasu irin ta kubba. wadda ta'ulu take yin kyalli lahata tare da ita akwai sulu kaifi mai mugun tsanani haka ya ci gaba da yabansu to wayannan ɗaliban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sashi Abdullahi gwanda suke yi musu irin wannan jinjinawar ba yadda za a yi wani ya zo ya minki ya ce su ya ga ya zubar da mutuncinsu in dai abin da sahabbai suka yi don Allah suka yi kuma suna Allah ɗin ne, to dama Allah ya dinga ajiye aya kenan, sai ya dinga ruguza ka, ko ya ruguza ka ruguzawa hissi ko ya ruguza ka ruguza ruguzawa ta ma'ana. To yau muna ne muna so mu ɗan yi sharhi ne da ta'aliki wajen wayar shi wannan mai barazanar karatu. da aka yi wanda kaga zuwan da muka <laughs> shekara ta 2013 2013 aka yi zaman a falon shi da duk wayoyin da aka yi da shi da wasu matakai da aka yi tabi yanzu ba don da wa'annan turka ta taso ba wasu duk ba su san an yi haka a baya ba to bari mu kunna mu ji me ke tafiya ne bari mu ji bari mu ji wannan waya da aka yi tsakaninsa da shi da Dr. biyu mu ji a al'amuran suke tafiya ne wannan ne na ne your core touch you. a mutane su ɗan yi haƙuri su ɗan bani minti ɗaya na rasa sanin mushkilan ko daga ina ne ba san yaƙi fulan ne na rasa na komi ko komi mushkilan ai bai kamata ce yaƙi yin sai ba mu ga kuma sai ne na wasu an eh haka ne a tsarin a tsarin na cewa so ake lokaci ɗan mu zauna mu tattauna su eh. zai yanzu zauna mu tattauna su eh. haka ya kamata mu san bayanan da suka san mu tattauna don mu kaji wanda na bincike tabbata mun haka yake the radio mode eh. out input mode The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. a jirin kai tsarin a tsarin na cewa so ake lokaci ɗaya mu zauna mu wancan ya tsara ne eh haka ya kamata in san bayanan da suka san mu tattauna da mu tafi wanda na bincike tabbata min haka yake ka ga istisnai wanda kuma nake da tsarin bayani ka ga wannan shi zai ban dama eh. abin da na bincika ni kuma akan abin da ko na tabbatar wanda babu ko na kore wanda akwai eh. ko wajen kuskuren tahriji da kuskuren da kai Eh. ka gani bincike shi ne tabbata min wannan safariji ah, kuskure a karama kallawa a gamin kara mun bayani ban eh. fahimci kamar ya ke nufi ba ya kamata a ce su waɗannan kamar sunan ai. Eh. a samu a fitar min da nikaɗin da ake ganin su za mu tattauna ma'ana ba wani shi ne ban dama idan mun zauna ya ga za ka yi arbin bayanin ka yanzu kamar abin da nake so in fahimta kamar na ta farko misali kore eh, kore abubuwan da ya ce kore eh, abubuwan da nake wato nake cewa babu kuma akwai su eh to to kaga sai a ce kamar misali ka kore kaza ka kore kaza ka kore kaza ka kore kaza eh, a karama da abubuwan nan akwai su a karama kalla idan muka haka kuma ta tashi daga tattauna ta koma harkar rubutu kuma in haka ne ka ba rubutu wace ina zuwa ba bukatar in haka ne ba bukatar mu tattauna sai ko in yi rubuta rubuta littafi kai maka ka rubuta ne a fahimta ta rubutu ne a kaga shi ma da abu da mai kyau a yan rubuta ke eh, ne a kara maka na an da ake da na wanda na zafi yake shi ke nan wanda na zanna da tsarin bayani shi ne a kara maka na an da ake tattaunawa topic kuma ake fada duk tattauna ta ke a duniya za a ce kaza akan kaza akan dan shi yasa ta sha wannan rubutuwa da ne aka maka Allah dan dai in cika ma radabar ka ne amma ka'ida ba bukata in ka faɗi topic ce kan kaza za ka tattauna to to in ka ba mutum topic to ya rage shi kuma ya je binciken shi ma abokin tattauna bincike a zo a baje kuma ma da kuma idan ba makabi za a yi ba amma da aiki ba da aiki ba na ya ba amma da abin da yake faruwa ba ka ji ina maganganu ne na rubuta mm. ke ka binciko ce babu su mm. to kaga ai shi akwai bukatar ɗaukan hujjoji ka cewa babu ta kan ta kan haka ban tabbata to ai cikin da mutum babu ko akwai akara tattaunawa idan ka ce idan ka ce misali zuwa eh. za ki ka zauna shi a lokacin da ka zauna ka kace ga dalilan ka yanzu lokacin da lokaci kawai ce binciken ka eh. kuma ni a lokacin kana da in ba ka amsa eh. daga kaina to kaga wannan yana son abin da kake cewa yana son duk marajiun da za ka kawo bayani kai ana na kallon wa ya zama na haddace duk abin da ya zo kai wato abin da nake son faɗa ka abin da nake son faɗa ka rama kallau yau eh. inda wani littafi daban na ɗauko na ce za mu tattauna a kai eh. shi ne yake bukatar haka amma yanzu an yi littafin ma da sai da gama duk binciken ka kan rubuta shi ma <laughs> eh. da a'a ba yawa ba wani misali bari ba ka misali misali yanzu rubutu rubutu da ne na farko an kaga da muka rubuta a hannun jaji na kristiya ko? eh ya rubuta ba to ka ga bincike mai ke ya rubuta iya eh. daga nan ka rubuta a na rubuta alkashi mai suna alkashi eh. to kaga shi ma ta bincika abin da ganin ba haka yake ba eh, ta eh. sake rubuta tufa eh. shi ma na bincike abin da ganin ba haka yake ba misali idan da bai zarar abin da ka zo da shi an gama ko kuma ce a ba zan bincike akan abin da zai bai ba kada ba ka samu wannan yawa to a shi ne abin da nake faɗa kenan malam sai da ya bincike ya rubuta ma. in shi da yau yau wato karkashi kuma yanzu duk abin da zan tambaya akai ko mu tattauna a cikin mukaddima yake na yi wa malam amma malam littafin da muke wuta. ya kamata in an bai tambaya cikin ma da amsa eh, idan ya zama abin da na rubuta iyakar wannan ne maganar da za a yi amma wani abu ne da ban ka ciko, ba wani abu ne da ba ne da ba malam misali yanzu ka kawo ruwa ka kawo mara eh, to ina da shi yi, ban zan yarda da kai eh. ba tare na ka eh. ka da kai hmm. kamar yadda alkashin ne eh kaga ah, ya ce na da da ni a kun guda ɗaya har yau ba a sauyin raguwar kan bisa shi. Eh ba ku samu kun daidaita kun zauna ba. Eh. Tun da ka zo kace lallai ka zauna da ni. Eh. Ka ƙarfin waɗannan hujjoji a gaba na a ɗauka. Eh. To babu da ni zan iya da ka zo mu zauna a yi arzu kai arzun hujjojin nan ka ɗauka. Mhm. Amma dai in mai sauraro zai so abin da duk ka kawo na bayanan kan nan. Mhm. Ka nima a ilimanci. Eh. Nuka ka To amma da ai ba haka yake munazara ta ilimi ba duk duniya ba inda ake haka. Munazara ta ilimi yawa topic ake bayarwa. za mu yi munazara a kan kaza ko da gidajen tv na duniya da suke gayyata ta ce za a tattauna kan kaza kai za ka zo da naka ne in zo da nawa to kaga wannan ma ni ina zuwa ma da balin ka da yanzu ka ruwayoyin da ka rubuta a cikin mukaddima misali istoshin da ka da ruwayoyin da ka rubuta ai sai hmm. bayan da kai ta hakiki akan suka rubuta hmm. Amma ta kiki kan abin da za ka kawo yau. Ai, su ne zan kawo da kan abin da ya gabata. Su ne zan shafi. yanzu misali bari eh. baka misali eh. ka ce a cikin ah, yaron alwa eh. majalisi ya ce an ba an ba almamu abinci jana da ba ba yau ba hmm. to kaga nan mun ne baka amsa ikuwa sai da nasa aka je labanan Eh. aka zo da yaro da ne hmm. na duba mujallabin da ka faɗa hmm. na duba lafazin da ka na gaba to ni ko a gani ni ko na malam to yau ga abin da nake nufi to da a lokacin ni kuma za ta gane ka tambaye ni ka ce ka ce majalisi ya ce kaza kuma wannan hmm. abin da kake majalisi ya ce kaza ni ban yarda da shi ba da sai ba amsa tunda ni na rubuta tunda ainihin sai da na duba na ga ya faɗa na rubuta kaga dole ne kamar ki ba su amsa kana kamun ki a to bari sai na je ne ta kiki to to to na fita daga tsari kenan

mun ɗauko wannan tattaunawa ne muna sawa yanzu don mutane su sani bayan shekara ta da uku, shi malam dr rabi umar allah ya ƙara masa lafiya ya yi wayannan wayar da shi bayan zamansu da malam alƙazi jama wannan mutumin shi ne da ike cika baki yake cewa ɗan salafiya ko daga bati ya tashi billahi lazi sai ya ƙure shi wannan fa shine yake cewa in ya tattauna matsala ko ibnu taymiya bai isa ya tare shi ba sai gashi ku duba ku gani ya ce bai gama bincike ba a littafin da ya rubuta sannan littafin da ka rubuta ka ce wai za a tattauna da kawai sai dai a ardin hujjojinka duk wanda ya san munazara ta ilimi kamar yadda Dr. Rabi ya faɗa yanzu kaman ku kalli debate din da muka yi akan gadin na na Fatima ai topic kawai aka fitar bai da za a yi ce mu abokin tattaunawa ta sai na san da me da me zai faɗa dan in duba kafin ni in zo a'a tunda an fitar da topic annabawa ana gadin su ko ba a gadin su shikenan ko to me za ai arbi na dalili me za wannan kuma sai idan an zo ne zan san dalilin da ka taho da shi ma in san dalilin da ka taho da shi na taho da shi haka ake tattaunawa ta ilimi to shi yasa nake cewa shi tattaunawan ta ilimi ma da yake ta cika baki a kanta bai saba yin ta ba dan daga kan mala alƙasin da yayi bai sake yadda ya ci gaba da yin ta ba bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai ci gaba da faɗa hmm, to to duka ga yanzu wannan ya zan so abubuwa yau an mun zo mun zauna zan ci a makaddima shafi na kaza sati kaza ya ake ma da yake kaza sai ka faɗi dalilanka mm, ana sai faɗi dalilanka to idan da kana son faɗi dalilan sai ka faɗi abin da ba a tauna sai ki ta faɗi to akara da magana kan kan wajen wannan yanzu akara masa ai zan ta biyu dai na baka yanzu wannan yaƙi na biyu na baka shi baka ce biyu ba bari ka ji na uku amin na ka kawo akwai nukudodin da za su karfi ban ji na biyu ba ba ban ji na biyu ba shi ne na ce na ce ka zo ka yi arzikin jojinka a wannan shi ne na farko a na ji wannan na ɗaya shi ne na ce yanzu ka rubutu ka aiko a wannan ayan ba ka ka'ida ba shi ma mhm. to amma na faɗi shi eh na faɗi da ba ne ce to to to ina da kawai mutum ka ɗauke da kyamara ka haska ga mutum da kana ba eh. ni kuma zan kira ka ni ma mu zauna eh. in karanta maka hujjoji na <laughs> eh daga baya kenan ba a take mai sai bayan wani lokaci. Eh a to ai a ba da a ne. Mala ai mala akan mu littafin kama mala wanda har mukaddima da wai ke mu ko ta mukaddima da mala maka karatun ka da ke ta ko bacci kake baka tashi za ka ba da amsa akan abin da aka tambaye ka. maka yanzu nan son yanzu yanzu faɗa ma wanda ko daga barci kake son mutum ba sai mutum banda mutum ne wanda ne ina ala mas'alar tauhidi eh, mas'alar tauhidi ana ce da ba ni zan ba sun ta ba eh. a rubutun shi a littattafai da abin da ya shafi eh. da cikin Allah da shugaban Allah da abin da yake korami da wajibi da da aka ji a tsaya ka ji irin wannan matsala ce da yawo da ba ta zama ake ji in ko ba ba kirkirin ka inda suke a littafi wannan ba ni da matsala yanzu canza topic misali cire shi daga maganar maganganun malamai hmm. Abin da suka ce na hmm. akwai ko na ce babu hmm. ko kuskuren takariji wadanda abin da ke bukatar ba a fi na bi ɗauki misali tauhidi to wannan na ya yanzu tambayar da zan wa malam akwai malam kana jina tambayar da zan yi yanzu ke na malam ita mukaddima ba kai bincike kan rubuta ta ba ke nan. Najeriya ce ba ta ka. To tun da ya bincike ba ka ba ku ba. Kana na ba kana da ba.

nuna zuwa da na ba hmm. idan so kace topic na yanzu yanzu ba tarjaman maza ne suna ya ba tarjaman maza ne to a kamar yanzu magana tarihi na iji magana tarjaman magana takariji zan ce barin buga ma tarajimu ne ba a kawo bane barin buga ma kaga ai ji ba asalan barin buga ma barin buga ma misali a hmm, takariji yanzu akwai hadisin da hmm. ma ne yana yana bukari amma ba shi bukari

jama'a wannan fa abinda dakta yake neman su tattauna a lokacin abinda ya rubuta ne a littafinsa duk mutumin da yake dan boko ne ya san abinda ake ce masa defense ka rubuta project ku duba ku gani daga ran da ka rubuta project a koyaushe abinda ka rubuta na project da ake tsammani za ka iya kare abinda ka rubuta ko to sai ka rubuta project sai kuma baka yadda ba a shirye kake baka kare abin da ka rubuta a kowane lokaci to wannan dalili ne cewa akwai fa matsala gaskiya tsakani da Allah bari mu ci gaba da jin wannan fafatawa yadda yace shi ba mahaddaci bane wai sai dai da tarabi ardin ya bujiro da dalilansa ya faɗa masa ga dalilansa sannan shi ma a ina ke tattauna karatu haka a ina ke haka bari mu ci gaba da jin samuji in babu babu in akwai kuma ran tare da kuma an kara maka labarin karasa lokacin da kace yana bukari ai ba da ka da ba ka ta ba da ne. ko a kwatar kallon abin da yake gwadawa ka duba ka ga yana bukari ya sa ka rubuta to ka ga yanzu kenan ba bukatun shi sai kan dole bincike ko ina mun kai matsalar yanzu ne matsalar ka in ka gaya mun in na zo in ka ko kirkira mai ai za a ɗauko buharin babu to shi da matsala to an shi na ne ni abin da ke ban dariya eh, rabi eh. ina da ka to me za ka ce kin na ina san wani ya kawai da ki a kama tun da ki isa ya a gurin munazara a babin munazara eh. ina zan yi munazara zan yi. wana kana tattauna ta ilimi baka cewa mutum ya rubuto duk abin da yake rahotoshin shi ba baka sannan kai ma ka nuna ka rubuto ai ba haka ake ba ni da rubuto ina ne ma baka da ka je kai ba shi ba ba ai malam kai kane ma kace a lokacin da kake karatu malam kai kake cewa duk wanda yake da wata cewa a cikin wannan littafi da ka rubuta ya zo ka kake nan ai da ko da rubuto a kan malami kiranka malami to ni ma da ni ma ni ma ni ma na kira ka malam kuma kana so yanzu kai kashe kira ka ba matsala ne ba matsala kashe kira ka ba zuwa cikin kira ba dan ba zuwa maka to to malam malam malam in ka cika alƙawari ina zuwa malam yi mu afuwa ka da wannan yadda kike cewa in kana karatu in ka kama magana sai kake duk wanda yake da mutu ya zo ko yanzu ne kaddara yanzu a lokacin da kai wannan kaddara a lokacin da kai magana ina zuwa ina zuwa mana ina zuwa mana eh. kaddara a lokacin da kai magana kana magana eh. sai na zo sai za ka ce na ko sai na baka lokaci ko ba sa za ka bani to a cikin da ina faɗar wannan kullum mm, mm. duk wanda ya zo da bayanai eh. suka fi nawa na bincika na tabbata sun fi nawa zan ina ba ya to ya bani dama mu zo mu zauna in bishira masa da abubuwan da nake yi ya ban ya ban amsa eh, eh amma ba amma ba magana da ya in kana tare da ni eh. in eh. eh in so kuke magana kan karaje wannan zai ke ba da ta kada da ta kada da rubuto ba ba tarajo ba to ina jin ka magan dukkan kakan duba hadisi yadda ka yi bincike ka zo muka zauna ah. ni na zan yi bincike zai kira ka ka zo to ba mu nazara muke ba mu nazara muke ba wannan na ji wannan wannan wannan wannan ba haƙi yake zuwa ka yoni ma in je yi ba ne an gani ma na ji na ji hmm? ka zo ka son garanti idan har ka tafi ka idan ne idan ne ban ji ba ban ji ba ma da kana tsoron kana tsoron ka zo ka faɗa gurje ka tafi ka bani da ita aka maka lawo ko kuma kai kana tsoron in zo in ba tambaya kan mukaddima nuna baka bincike ka rubuta ta ba ɗayan biyu ai ba ba sun tsoro da ban shi ka in dai ba tsoro malam ba an kara maka lawo ita haka ne yadda yake magana tsoro Ni in ba magana to in ka yadda ka zo ka ga yanzu hatta cewa rubuto ma to bai inda zamu tattauna ba ka'ida ba ce ta munazara a munazara ne wanda ya rubuta littafi in dai har za ka zauna ka rubuta littafi to ka shirya kalubalen da zai zo a kan shi to shi ka ce ba da kalubalen da zai ne eh. da ce kada da kalubalen da zai akwai matsala da matsala ce ta akamu ta waje ai malam malam kowace irin matsala ne ka rubuta ta ko ka ce shi ita ce gaba ita ta azaba ta ta azaba sabanin ce ba to ai wadanda abubuwan guda biyar da na rubuta ko ta ji idan za ka zo a kan matsalar taushiki rubiya rubiya ta fi da nari na shin da a yanzu da ta rana gobe ka zauna da kai wannan takkewar ya ta Allah to ina jin ka ni kuma aka hawa kan su da ta dauko mu ne da aka da bani da wasu laluna a matsalar da akwai saboda Mun sa dubu goma sha biyu ta littafi duka aje wannan aka rama kan lafiya duk waɗannan nufofi waɗannan ina zuwa ina ina zuwa ina zuwa ina zuwa malam ta ina zuwa duk abin da kake kake gina ba kuma ta magana ta mana ba kan ini lakin bar ni lakin ni ma an in na saurari sai ma ka saurari ni yanzu ma duk abin da ka gina da mukaddima ka dogara da shi kake faɗa kuma ita ce kake karantarwa da kanta ce to ne a guri na mukaddima waɗannan abubuwa guda biyar in sun tabbata mukaddima ta tabbata in ba su tabbata eh. mukaddima ba tabbata ba shine nake so ka zo a ah, ah, a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ai malam ba ba shi da ga da ai ba sai ka zauna da ruwa sai ka tafi duka rushe a kar maka Allah abin da yasa ne wannan saboda kai a kar maka Allah kai kake ta neman zaman nan ba kun ciki ta rewa kullum kuma shi aka yi aiki tsoro an kasu na ba matsaurici ba zai rubuta takarda matsaurici ba zai rubuta ba zai rubuta waɗannan littafin ba wallah a karamakon na ba don kana tsoron mu zauna ba da sai ka ce in zo mu zauna a wannan abubuwan mu da biyar din Yana jin ka akar wakalla. Eh. Akar wakalla ne wata tsoron da kake yi ka gudun sa ka gaba kan kaji mama. Eh. Idan ka ga yana iya yawon da wanda kai wuce alkashi. Hmm. wannan matsaloli na idan hmm. idan kin za ka zo mu zauna wannan hmm. ba sa da wani lokaci kenan yanzu ma dan tsoro yake mata tattauna kan mukaddima sai dai nemi wani tofi daban kenan in ma dan ba in ce ma to ma dan to ma dan kenan yana tsoron a zauna kan mukaddima a tattauna eh, to shi kenan ni kuma kin ga ita ma da yake ta nema a zo a tattauna da ita nake waɗancan da ɗin, idan mukaddima ta tabbata waɗancan sun mata a kara makalla kai da wata kyauta mun ba sai da ke kan ko bacci kai mutum dan salafiya yake za ka shi amsa ko yau dan salafiya ya rubuto takarda ka ce ya rubuto ta bisan ya rubuto ta bisan ka kuma ya ba ka kaje kayan bincike a ba a kara makalla to jama'a kun ji abin da in rubuta ne a littafinsa tun a muƙaddima ake ta ƙoƙarin ya za a tattauna da shi mutumin da yake cika baki yake cewa ɗan salafiya ko daga bacci ya tashi sai ya ƙure shi ya ce sai an rubuto takarda an rubuto ya ce sai an yi kaza an yi duk mutumin da ya san abdul-jabbar in dai ka san shi a baya ba sanin da sai da rigimar nan ta taso ba mu da muke bibiyarsa da karatuttukansa da yi masa raddi kusan shekara goma ko sama da haka to mun san cewa dama ba abun mamaki ba ne kuma wallahi kamar yadda na faɗa na rantse da Allah ɗansa na ce inda ba gwamnati ba ce za ta amfani da ƙarfinta ta sa shi dole shi an zauna abu jabbar haka kawai ba zai yadda a zauna da shi ba sau da ya san ƙarerayin da ya a gidan karatu ya san waina abubuwan da yake faɗa yake cewa ya binciko da sunan ilimi ƙarya yake yi ba abin da ya binciko kamar misalin da na bayar ɗazu a shafin sarki zaki ta wannan wani hadisi da ya je ɗakku wani kirista a misra ana ce masa zakariya buturus shi buturus zakariya buturus shekara goma da ta wuce abu umar albahi ya ɗauko wannan hadisin ya yi masa raddi a kan shi cewa hadisin bai inganta ba amma sai ga shi shi mr buturus ka gani yau karatun sai ana kora wani abu shi musta budurus sai ga shi laddin da aka yi shekara goma da ta wuce sai ga shi jabar saboda bejin tsoron Allah ya ji ya ɗauko yana nuna cewa kaman bincikensa ne da karatunsa ya sa kaman ba wani malami a duniya da ya taɓa cewa wannan hadisin bai inganta ba sai shi ne ya gano cewa hadisin yana da matsala ya zo zai kara mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sau da haka bari mu karasa jinsa masu saurare ku ji yadda za ta kaya don yanzu in banda turkatarkar nan da ta saso kwanan nan kun ga wannan zaman da suka yi da mala alƙasim akwai shi akan shafinmu amma ba kowa ya san cewa an yi zaman ba wannan wayar yanzu da aka yi da dr rabi da takardun da aka rubuta mai a baya duk ana so a zauna da shi da kiraye-kirayen da aka yi a shafin sarki zaki ya fito ya koma kogon nan ya zauna ya ci gaba da ihu a kogo duk ba kowa bane ya san cewa an yaka bari in dan kunna tukunna ta bakin ƙarin rawi sai in watsa lemu sai mu ci gaba da karatu bari mu ji me yake cewa da ya kara maka na hanyar da ka ɗauko baka so mu zauna ba baka so mu zauna ba a kara maka lawo baka so mu zauna ba to tun da kuma za ka tun da kuma za ka iya ba manazara za mu yi ita manazara ita manazara to to shi kenan

ka ga mutum da Allah ka ce na to insha Allah amma aka rawo kan abin da zan ga maka eh <laughs> ina jin ka ina a ina jin ka ina jin ka ina jin ka

yanzu kamar lokacin da yan uwa suka yi mukabala da da yaran ka da ake ka ji labari alfurkan ake zama ai musu ai musu rihaza wannan ba gaskiya bane a karamakan nau manyan rihazan ce ake lakana su da faɗa lokacin da yan uwa. To ai a wallahi bari malam zuwa ina zuwa ba da zuwa bari malam zuwa ina zuwa miki da wallahi a'a. Yanzu ka ka da nema. Saboda ni ina da ake zuwa asabi kuma ba zan kira har bin ya ka na a yi da abu to ai akara ka akara ka ka kawo ka kawo da ba su wani kare da to akara bari in ba da ni kofa zan rubuto na, zan kowane abu cikin biyar din nan eh kowane abu cikin lokuta biyar din nan da na rubuto na ci mu zauna a kansu zan rubuto misalai eh eh yayi ya kai ni ba na jin da tana rawa to ko mu gone to bari sake bugowa ah, yanzu ma duk kayan kiriya ci gaba yau wannan ce waɗannan abubuwa guda biyar da na rubuto na ce za mu zauna a kai <laughs> eh, zan ba da misalai guda uku uku a ƙarƙashin kowanne haka yayi yi eh to in ka bada misalai guda uku ku sai mu taimaka misalai. In muka zo da misalan da wanda ban bayar ba, ai misalai shi misali ba ba da shi da za ka saka kafin abu to min da sun shi. Misalai guda yanzu misali inda nake buƙata. Zan yi na sun shi. Eh ga wani tattauna misalai. Eh amma ba wai kan su kai lamu da ba. Kuma ba da ita rubuta. Ma ga ni ba zan gama na. To ga ma a karama. Don kuka dinga nuna wa tuba ga sa da sauran sai a san da zan zauna da ba ai shi ne ka'idan munazara shi ne ka'idan munazara a munazara baka cewa mutum ya ba zai mutum ya faɗa kar abokin jayayya kai sanin ce a kar makalla ai me ai ba ka cewa mutum a kar makalla a kar makalla balin balin buga ma misali a kar makalla ba ni da lafiya amma ba na kan in san kasar ciwo a kar makalla in a wurin da ka ciwo saurari saurari ne abin da nake so abin da nake a ba ka'idan munazarar da ake duk ga suna a ko ina a duniya ana munazara ba inda ake a abokin munazara

ba mu na da shi kan ga mun da eh an abu kaza ta al'umma ai ai ai da ne ga gani ai an ba da musan da aikace sai ki haka an yi munazara an yi an yi munazara da eh ba za ta fata kwari me kike son ce ma ai ce mun da da kace tun munazara ko na kalla da ko ne da ko ne sannan shi ne ne kai kuma okay yanzu ko yanzu kuma ni tara ne sabo kenan yan ba za a zo na da ni ba sai na yi ko ka sai tun munazara aikun ce zauna da kai ce muka ce ana yi haka a ce duniya wani ko shi ne kai ko shi ne da kana available da ka da YouTube zaka same ta ko wanda ka sa ran karatu to ba ni ba da shiga juri a yake kai kawai ne ci karatu ba da amfani da YouTube da ma ba karatu ake a cikin shi ba ko ni ba abuwa ya ci sama ko ni da ni da ni da ni da ni da ta ne to wala wala da ni ma ma ni ba ka ba a kawo kalla a na a wannan shi ne yi mun furiji yin downloading amma kana wa kalla da kana karatu ka dai wanda yake da abun faɗa yanzu tunda in mai abun faɗan ma ba za ka shi ba kana wa kalla ko ya Allah ce mata Allah ce to jama'a kun da yadda ta kaya daga ƙarshe shekara ashirin da ta wuce duk wanda ke kallon alittijahul ma'akis a bbc a aljazira ya san akwai tattaunawan wafa sultan da ibrahim kudi kowa ya sani wanda yake kallon kanatul mustaqilla ya san akwai tattaunawan su tijjani samawi da su Usmanu Kamis, su balushi su abdurrahman dimashki wanda ko yanzu ka hau YouTube in ka duba za ka ga cewa lallai da ganin bidiyon ka san ba hoton yau ba ne amma abin mamaki a shekarun da Dr. Rabi yake faɗa mai cewa ga munazarori nan a duniya da yawa da ake yi wai shi bai ma sani ba wai sai an yi dalaudin an kawo mai ya kalla duk duniya ba wanda ya taɓa yin munazara ka ce wai abokin tattaunawa ka sai ya faɗi hujjojinsa Ka riƙe hannunka kamun fa jarabawa ne ka ce malamin da zai mafa jaraba sai ya faɗa maka mai zai tambaye ka akan jarabawan kafin ka zo fagen jarabawa wannan fa shine abin da shi wannan ɗan ta ke ya faɗa daga ƙarshe akwai wani bidiyo ko wani sauti ban sani ba ko Allah zai sa in gan shi ɗaya daga cikin ɗalibansa da na ji yana faɗa cewa abdul jabbar ya fi abubakar da umar sau dubu Allah ya sa in gan shi wannan ina so ya zamanto shi ne na ƙarshe saboda haka kan mutane su ɗauka cewa wai a batun yau ba ake neman abdulljabbar a tattauna da shi Guduwaɗi bai yadda da tattauna ba bai santa Dan bai shirya mata ba. Da haka mutane kar su ɗauka cewa wai a'a ko da gwamnati wannan abin ya faru haka kawai. Wannan ba shi bane wanda nake nema, akwai wanda nake nema wanda wasu daga cikin waɗannan yaran da ya zo yi wannan bakar tarbiyyar ya ɗora su akan wannan aƙidar da wani a cikinsu yake faɗa cewa shi abu jabbar Baɗin, shi a kankin kan shi ya fi abubakar da umar har wajen so dubu shi ne nake neman ko zan ga <clears throat> sautin yanzu alakodin na na yana da matsala ne na gabe min abin da nake so ne don shi ne ina ganin ko yana kan wannan wayan nema a tare shi kawai in baka ga yan shi ba hmm? a ina nufin abinda nake nema ko yana kan wannan wayan ne a daga ƙarshe akwai <coughs> a duk da na larabci ne barin kunna akwai wani ɗan shi'a da alami isa ya kira shi da larabci <coughs> kudi shi kuma yadda suka ƙare don ku gane mutanen nan kwangila ce kawai suke salamun alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ آدم ya Allah ya يحفظكم شيخ أنت من الموالين لا تضارب أريدك, أريدك أن تخبرني عن كيفية التشيع في تملي في غانا هل الشيعة ينتشرون هل يوجد الحسينيات والمدارس لا إن شاء الله الشيعة ينتشرون يعني لكن هنا وعبيون تسمي أكثر من الشيعة في ثمني وبعد ومع ذلك ان شاء الله النجر الشر ان شاء الله يمشي كما ينبغي ما شاء الله هل تحتاجون شيء تحتاجون مال؟ لا تحتاجون تحتاجون والله العظيم لا نحتاجون الان لا اله الا الله تحتاج كم شيخ da larabci ne wannan yana cikin yan da suke karatu ban sani ba ko ya karatu a kasashen waje ne amma mazaunin gane ne a wani gari ana ce masa tambale Malam Isa Rami daga Misir ya buga mai waya ya ce masa ya labarin intisharin tashayu ya da shi'anci <laughs> shi'anci yana nan yana yaduwa kaɗan kaɗan to zai tambaye shi ne yanzu kamar dala nawa yake bukata duk wata don a <laughs> gaba da ya ya shi'anci zai faɗi cewa kamar yana bukata kowane wata kamar dala dubu hudu saboda haka bai sani ba daga ƙarshe rami isa tarko ya mai ya fada sannan ya fito masa fuja'atan bana ba ci gaba da da jinsa haka suke yi je su ɗauko bakar aƙida da sunan san ahalin la ilaha illa tahtaju kan sheikh adam min ajli an tansu mar an tansu mar al bayt fi tamali wa fi qumasi wa fi aqra fi ghana tahtaju kan min al mal الآن يعني أنت تحتاج كم كل شهر كم دولار هل يكفيك آه. هل يكفيك 2000 دولار أم تحتاج أكثر للنشر لا لا عشان بالنسبة يعني الرجل كل شهر عشان دولار ممكن يكفينا يكفيك الألفين أم سيكونوا قليلين؟ لا نعم. الألفين يبدو لك أم سيكونوا قليلين لا لا يعني بتحب الاستطاعة شيخ أنا إذا تجمع يعني عارفين لأنه ممكن يصير يعني يعني لا لا لا لكن إن انضمهم اكثر من هذا نعم رجل يدفع يعني لو لو 4000 دولار شهريا تستطيعون يعني نشر التشيع في تملي وأقرى وفي قماسي وفي غيره أربعة آلاف دولار نار نار نعم أنت كيف تشيعت شيخ آدم إن شاء الله أربعة آلاف دولار نتحدث عنها الآن لكن أخبرني كيف استبصرت لا نعم، كيف استبصرت أغلق الخط وهري آدم صليح من مدينة تملي في قماسي وهذه المدينة تملي هذه التي بها الشيء أكثر مدينة فيها مسلمين في غانا يدخل إليها الشيعة من أجل نشر التشيع انظروا ألفين لا يكفوننا ألفين طب أربعة ألاف أربعة ألاف جيد من أجل أربعة ألاف دولار الله أغلب في بيتي أربعة ألاف دولار كنت تكلمت معي والله يهديهم هؤلاء المتشيعون الذين ينشرون التشيع في افريقيا تشيعوا من اجل المال تشيعوا من اجل المال لم يتشيعوا من اجل حب الدين او من اجل الادله والان نتصل عليه مره اخرى ونساله في معتقده هل يستطيع ان يجيب ام لا to wannan kasan farko suka yi da shi ya faɗa masa nawa yake bukata farko sun fara daga dala dubu biyu aka kai ta in za su samu dala dubu hudu zai sa wannan tsaya wajen yada shi an ci yadda ya kamata a ainihin wato ghana shi yasa za ka ga addinin shi an ci bai tafiya haka kawai kaga mutum ya zo yana fiki-fiki da ido yana iyalan gidan ali muhammad bayan kudin mutane da yake cin shi ne ali muhammad da <laughs> shi ne Ali Muhammadin a gurinsa. To bari mu ci gaba da jinsa. Malam Isa Rami ya sake buga masa waya daga baya. Abun bakin ciki shi ma ko karatun Qur'ani bai iya ba. Wallahi zaka da ya tambaye shi sura aya ya ja aya da kanshi yace a wace sura take yace wala bi ita na wace sura ce. Bari za ku ji. To kuma duk wanda dama Allah ya jarrabe shi da dirawa habban annabi zaka ga tun farkon rayuwar shi Allah sai ya hana masa wani hazzu na Qur'ani bari ku ji shi ma shi ma wannan dan ba haka yake duk in aya ta kai layi biyu to hargitsa zai ja ta ya iya jan komai lafiya da amma bai iya jan aya ba bari ku ji bari ku ji علي سلام الله عليه نعم الإمام على سلام الله عليه طيب هل هل هل الإمام أصل من الأصول كما قال محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي تعلم ذلك؟ نعم أقول أين أجد إمامة الإمام علي في القرآن أين أجد الآية التي الله قال يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأين أجل الآية يا علي أنت الإمام أو جعلناك خليفة هذا نعم الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك شك إنه وليكم الله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين زكاة أنت أخطأت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما نبيكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة لهم راكبون هذه الآية في سورة ماذا؟ نعم نعم هذه الآية في سورة ماذا يا آدم؟ آه نعم الآية لا أتذكر لكن إذا كنت يعني كلمة فتح أذكرك يعني الآية في سورة المائدة يا آدم الآية في سورة المائدة الآية رقم 55 اسمعني ونجي ya ja aya da kanshi a wace suna take cewa la ba zai ita na ba sannan ita kanta ayar ma ba daidai ita ba wannan shine addinin da Abu Jabbar yake kai yanzu kaga mutum bai iya karatun Qur'ani ba amma ya iya zagin sahabban manzon Allah kuma da yawa daga cikin yan shi'a na duniyan ma wasu ni yanzu na kai matakin da wasu sukan wallahi rasu balarabe farin fata ko mutumin iran can kada sanar inda yake samun waya ta kawai sai ga wani ya kira ni so saboda sai kun fara tattauna da mutum sai ga ku karatun qur'ani ne iya ba mutum bai iya karatun qur'ani ba amma ya iya zagin sahabban manzon Allah shi ma haka Abdul Jabbar bai iya karatun ƙur'ani ba amma ya iya da'aba hadisi da sa ya iya gano hadisin da ya tabbata da hadisin da bai tabbata ba wanda bai iya karanta ƙur'ani ba ka gani sai ka rasa sanin wata irin malanta ake yi abu na ƙarshe da nake so rufe da shi na so a ce na ga wannan bidiyo ɗin odin. amma ina ganin kamar ku yana ɗaya waccan wayan ne amma lallai na san tabbacewa akwai shi cikin abin da suke na cewa wato matsayinsa ya fi matsayin abubakar da umar da makamantansu addinin musulunci abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi shi ne. a ɗaya daga cikinsu manyan na duniya wanda ake ce masu ahmadu imami da aka ga gashi ɗan shi'a ne ya tafi yana munazara da wata mace kirista abun baƙin ciki ko karatun ƙur'ani bai iya ba yana da awar shi musulmi ne سوني كل سكي يدندنون حديث يدندنون حول حديث تركت فيكم ما انت مصبتم به لا بنت كتاب الله وإثرتي تسيل التام الله إتو زرتا غاشي زن كنا شي متاني لان شهادة شهادة أمرأتين تساوي شهادة رجل واحد بالإسلام بسورة البقرة اثنين بيتين اثنين ثانيين واستشهدوا شهيدين من رجال وعب هنا رجلين فرجل وامرأتان ترضون الشهادة أي أما بالمسيحية شهادة المرأة تساوي تماما لشهادة كملي شوف شوف لا لا ما في شهادة للمرأة أبد كملي الآية كملي الآية كملي الآية ما ما البقرة كملي آية البقرة شوف حتى القرآن البقرة شو شو الآية نور اللي فيها مع الشهادة كملها كملها أنت كم أنت محافظتها لا انا بحفظ القران انا القران الكريم راح اقراها الايه الكريمه احفظ القران 6400 ايه 6335 ايه محافظ البوذيه لكن مو حفظ قاري واعرف المعلومه اختي الكريمه لكن مو حفظ الان اقرا لك الايه كامله لعبه واحده بسم الله الرحمن الرحيم كنت أطلع إنه وين في سورة البقرة الآية واحد كاملة يا شيخ للأسف عم تتهرب من المواضيع بهي الطريقة يا شيخ يعني كم هي الآية بشوفك عم تقول لي كم هي بروح لا لا ما كم خلص المرأة معروفة بالإسلام المرأة ناقصة عقل شهادتها بشهادة كل سنتين يعتبر رجل رجاله شو جاي بدك تعمل يعني بدك ال ال ال اعرف اعرف اعرف هذا الكلام لكن هو يتكلم بالنسبة للشهادة شهادة بس عيدي لي الآية من البداية أنا كملت إياها عيدي لي من البداية أنا كملت إن شاء الله كان فعل فيها كلام آخر 234 مدور كثير بالبحث القرآن يلا حابب تختم القرآن هلا معنا لا بس اطلع الاي اذا مالك حافظ القرآن يا شيخ هذا مو ذنبي عطيتني من انا ماني لا شيخ ولا قولي ولا راهبه كل آية عطيتني ما بيتأخذ هذا الوقت ممكن مفروض كملي الى الاخير هي ما تظن آه، فشهادة احدهما آه، بس عيدي لي الآية من البداية انا كملت اياها أي من أنا إن شاء إذا من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل هم وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كمل أن تظل إحداهما فتذكر إحدى أن تذكر أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى جماعة wa'annan سوني إن 'yan shi'a wanda su ne suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa su ne za su yada addinin ahalul baiti wanda bai iya karatun ƙur'ani ba mace kirista ma tana mamaki ta za tana kirista ta ja aya a Kur'ani bai ma ina ayat ta ba yana neman agaji da ita ta taimaka da Allah ta maimaita a cika ayan wasu shahidu shahidai ne min rigalikum ya yi hargitsa ayin ya matsa ta yi ta gane wai ayyadan a ina take cikin ƙur'ani munazara yake da ita kuma nan wai su ne za su ɗauki addinin manzan Allah kisa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabbai to Allah ya jarrabe shi da bala'i wadaka abinda malam Jafar ya faɗa in mu ne ko su wanda dike kan ƙarya Allah ka ruguza gidan shi Allah ka ruguza rayuwar shi yawwa kuma za mu ci gaba da yin wannan da izinin Allah da haka masu hankali sun ji abin da ya faru tsakanin shi Abdulzabar da daktarabi to da duk da wayannan tarkatarkar ta taso yanzu duk mutane ba san tun daga shekara ta dubu goma dubu da biyu da sha uku yanzu shekara nawa kenan shekara takwas kenan shekara dubu biyu da sha uku shekara takwas kenan to wasu ba su sani ba tun daga wayancan shekarun <coughs> ake ta wannan tarkatarkar akwai kuma wasu shekarun a baya in kaɗa zai baka kusan shekara goma ana ta so a zauna da mutumin nan ya ƙiya da a zauna in banda a tsarin Allah ya kaddara sai sun zauna da malar kasan da shi ma zaman ba zai ba amma in ya koma yana cika baki ya shiga kogo to shi kenan a kogo sai ya ta ihu ya ce ma ibnu taymiya ba zai iya da shi ba dan ya cika bakin ya ce wallahi da ibn hajar al-asqalani yana da in yayin kitikiti ya je zauna da ibn hajar ya rantse da Allah ibn hajar ba zai kwata kansa ba haka ya faɗa da haka wannan lokaci ne maka yi don mutane su san me ke faruwa don kar su ɗauka cewa a'a ai abin da yake ta faɗa yake ta cewa malamai su zo maganar da yake faɗa da gaske ne kuma ba a taya masa ba ba a nemi duk yadda za a zauna da shi ba kin yadda yi saboda haka muna godiya kuma gaskiya ni ina ba da shawara a tawo fahimtar Shi ne, akwai wanda ya kamata majalisar malamai ta kano ƙarƙashin jagorancin gwamnati su su haƙura a janibin izala da ɗariƙa ƙadiriya da tijjaniya su wakilci majalisar malamai kowane ɓangare wajen zama da shi wannan in Allah ya yarda wanda su ya kamata su wakilta wajen zaman yanzu ko yadda ko kan yadda gwamnati muna so yawa magana ce ya faɗa ya ce kara annabi yake yi in banda kada ma je in ɗuɗɗura a shari'a don bai kamata ba amma in ba mara mutunci ba ka zo ka ja hadisi larabcin da babu cikin hadisi ka cusa kuma ka ce kana kara annabi wani kariya zaka ba annabi ta irin wannan shiga ka je ka rubuta abinda wasu matsiyata suka ɗauko suka rubuta dama su zagin annabin suke kai kuma sai ka zo kana fassara abin da suke fassarawa ka kuma ƙara naka ka wai kana so sai ka kara annabi saboda wai kai wasu mutane sun tsaya maka a gaba kana ganin ba za ka zubar da mutuncin wa'in mutanen ba sai ka raba da mutuncin annabi sannan za ka zubar da mutuncinsu inda kai ka ƙi anas sai kowa ya ƙi anas ka ƙi abu hurera kowa ma sai ya ƙi abu hurera kalla ai baka isa ba da haka wannan shine saƙon da zamu isarwa da mutane wannan daren mutane su bari sai gobe ba gobe kuma watakila mu tattauna matsalar kisan da ake a kudancin Najeriya da kuma abin da yake faruwa na tashin fulani da ake da kuma in hakan ya ci gaba ya kamata a kalli abin kuma me zai haifa nan gaba Don ba abin da ke faruwa yanzu ya kamata a ce an kalla ba kaɗai a kalli me zai faru shi kuma nan gaba ba mamaki insha Allah mu tattauna wannan gobe da izinin Allah wasu bai haɗin ƙadir kifaya wasu ba hana kallon mu ga hamdik a shaɗu allah ilaha illa an ta'atar hukatu wa yi ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu